Malami daga ƙasar Nijar Imam Sheikh Sirajo Dini ya mayarwa da Dr. Abdulaziz Dutsen Tanshi na Najeriya martani a kan yadda ya faɗi wata magana wacce kwata-kwata ba ta cancanta a jita daga bakin malami ba, inda ya ce baya neman taimakon Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan ce ta sa Sheikh Imam Sirajo Dini Nijar ya mayar masa da martanin cewa girman annabi ya huce ka zo ka mai irin wannan magana haka gatse-gatse sheikh imam daga ƙasar nijar wato siraju ya mayar da wannan martani ne a wani tafsiri da ya a ƙasar nijar ga dai shek ɗin da bakinsa domin an ce zuwa da kai ya fi saƙo ko kuma a ce gani ya kori ji ku zauna ku ji yadda dambarwar ta kasance da kuma irin martanin da sheikh imam siraju dini ya mayarwa da dakta Abdulaziz Dutsen Tanshi na jihar Bauchin Najeriya. A yi sauraro lafiya. Kada ku manta idan kuka zo wannan channel na AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye a yi sauraro lafiya. Na yau karatu ne da zai gwada mana wane ne annabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karatun da za mu yi yau zai gaya muna ƙadarin annabi muhammadu karatun da za mu yi yau zai gaya maka ganin annabi ba ɗai shike da ganinka ba karatun da za mu yi yau ya faɗa maka allah tun da farko bai magana da kai allah da annabi shika magana kai ko kai da annabi muhammad ana min allahi wal mu'minuna minni shi annabi daga allah shike su ko muminai daga annabi muhammadu suke kenan hmm, tun ƙur'ani tun da ka ji allah ya ce kul to ba da kai shi ka magana ba da annabi shi ka magana annabi shi ka jin magana allah mu ko karhin kunnanmu ba su kai su jiyo mana magana Allah ba sai dai mu ji taron su foman nan ta rage ƙari mu ji magana ta Allah ga hannun annabi Muhammadu ban ga kun gane ba inda an ka jono wuta can inda injin wuta shike babba wayar da ta jano ta ba irin ta ta aka sawa cikin masallaci ko cikin ɗaki ba duk ko sunansu waya wayar da aka sawa ga babban injin daban wayar da aka jayowa ta kawo wuta ƙasa da ƙasa daban wadda aka ja ta kai jaha da jaha uhm, wadda aka jayowa ta shigo gari da gari daban wadda ka bin layi layi daban wadda kuma za a kowa ta horo cikin gida wadda za a sa ma dan kwai ita ko duk sunan su wayoyi amma karhin su ba ɗaya na ba wagga ya ƙarama in an jona ta ga babban injin konewa ta kai uhm, annabi muhammadu shi ajiyone da allah shi ajiyone da allah karhin ta rasu foma ta ya kai shiga allah ra'ahu ra'ahu